mu da sake saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar a cikin garin lafiyar jihar nasarawa a wannan yammaci na talata sha ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shida ga watan shida shekara na dubu biyu da goma sha bakwai domin ci gaba da tafsirin mu na alkur'ani mai girma har yanzu muna cikin tafsirin suratul baqara kuma a aya na 187 za mu sake karanta ayar sannan sai mu ɗora cikin tafsirin ta daga inda muka tsaya jiya da fatan allah madaukin sarki ya mana jagora bismillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana cewa uhilla lakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum an halasta muku a daren azumi ku sadu da matanku hunna libasun lakum wa antum libasun lahun jiya mun tsaya a bayani dangane da arrafasu ila nisa'ikum arrafasu ila nisa'ikum mun faɗi hikimar da ta sa aka halasta saduwa da mata a lokacin azumi ma'ana a watan azumi sannan mun faɗa mana cewa shi kansa saduwan yana da hikimomi a musulunci wannan don tabbatar da cewa duk wani abin da Allah ya yi umarni da shi ko ya halasta mana to akwai hikima a ciki kuma wannan hikimar amfani ce a gare mu imma a duniya ko a lahira ko kuma a duniya da lahira baki dai to anan da Allah madauki sarki ce arrafatu ila nisaikum ordinary a larabci ba a ce rafasa ila idan aka ce rafasa ila to an yi abin da ake kira a tadmin ne Mana an saka ma kalman farko ɗin ma'anan wata kalma sai aka share wannan kalma ɗin sai aka yi amfani da abin da suke ta'addi da shi Shi ne malamai suke cewa anan an saka ma rafasa anan ma'anan alifabatu ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani waje وقد أفضى بعضكم إلى بعض الإفضاء ني أفن الإفضاء بإفضاء الإفضاء ني أكي تأدي إنسد إلى أما رفق حكي كوي سوى داكا أنا أبن ديسا أكا زود إلى دين دوما أكي أبين رمكو تشيوا الإفضاء ني أكي نفي ونشيني سادوا دين دين آه، أئلن أسلوب القرآن نواتو أينهن ساكيوا الإفضاء إلى أبو كذا شيني كركتا زوا abu kaza ko shakuwa da abu kaza arrafatu ila nisaikum nisaikum nisa'u jam'i ne ko la wahida lahu min lafzihi ba shi da mufradi a sa jam'i ne na imra'a hmm? Allah sai ya bafansa izuwa gare ku ya ce nisa'ikum yana nufin matanku a wurare da dama in Allah ya yi amfani da wannan ya ce matanku yana nufin matanku na halal matan da ya halatta matanku na aure mun gane ko saboda haka a abin da ake nufi an halasta muku saduwa ana nufin da matanku na aure kamar yadda Allah madauki sarki ya faɗa a cikin suratul nisa wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna an haramta muku ana faɗan sai aka ce da agolayenku waɗanda suke ‘ya'yan matanku ne waɗanda kuka sadu da su shi ne da kaltun na waɗancan yaran suna surutu shi wannan kenan ma'anan nisa kuma matan da suke halatta ma mutum ɗan ne imma mata aure ko sadaka ko baiwa kamar yadda Allah madaukin sarki yake faɗan siffan mummanai sai faɗi wannan ko walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sune waɗanda suke kame farjojinsu suke kame gabansu hmm? ba sa bari wani ya shiga wannan gaban ko su saka gaban a wani gaba hakanan ba sa bari wani ya ga gaban shi ne ma'ana hizbul furush din wallazina hum li furujihim hafizun masu kame da kuma katange al'auransu ne illa ala azwajihim sai fa mamatansu ko mazajensu hmm? au ma malakat aimanuhum ko abinda hannayensu na dama suka mallaka su ne kuyangunsu kenan fa innahum ghairu malumi wajen buɗe al'aurarsu ko saduwa da waɗannan su ba abin zargi ba ne ba za a zarge su ba su yi wannan mana ba su yi laifi ba kenan in mutum yi koma bayan wannan to ya yi laifi kenan nisa'ukum anan ana nufin wanda in kun zage musu dama in kun zage musu dama fa innakum gairu malumi. ina fatan mun gane shi ne muka ce wannan saduwa ɗin yana da hikima a musulunci wannan hikimar ne al'imam ibn qayyim al-jawziya a cikin littafinsa zadul ma'ad fi huda khairul ibad da yake faɗan shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da saduwa saduwa aure bilmunasaba malamai suna cewa na daga cikin al'ijazu tashri'i na Alƙur'ani mai girma shine cewa dangane da abin da ya shafi alaka da hulɗa na gidan aure ƙur'ani ya yi bayani filla-filla sama da yadda ya yi bayanin wata alaka daban tsakanin mutane dalili ko saboda family ko gidan aure shine tubali da ake gina al'umma akai idan ya gyaru al'umma ta gyaru idan ya lalace al'umma ta lalace da haka Allah madaukakin sarki yayi bayani filla filla dalla dalla Sheikh Muhammad Abu Zahra yake cewa har kana iya cewa kusan kowace mas'ala da ta shafi al'usra akwai nassi akanta imma a alkur'ani ko a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka kuma abubuwan da ke da akwai nassin ma kana da ƙarin bayani dangane da su cikin shirin annabi sallallahu alaihi wa alihi a maganganunsa da ke nasara shi yasa har a abin da ya shafi saduwa aure akwai shari'a yadda ya dace a yi da yadda bai dace a yi ba da yanayin da ya fi kyau da yanayin da halalun ne duk wannan ya zo a cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallam to karkashin bayanin shiriyar annabi dangane da saduwar aure shine ibn al-qayyim ya ambaci maqasid manufofi na saduwar aure a shari'ar musulunci yana cewa wa amma al-jima'u wal ma fa kana hadihu fihi akmala hadihi ya ce amma saduwa da kusantuwa na aure shiriyar annabi sallallahu alaihi a cikin wannan shine shiriyar da ya fi kowane shiriya cika da kamala shiriya ne wadda ya haɗu bihi siha da shi akwai kiyaye lafiya wata cin bihi ladda sannan jin daɗi na cika ta hanyar bin wannan shari'ar ta annabi wa sururun nafs hakanan farin ciki na zuci na cika in an yi jima'i ta hanyar shari'a ko a ƙarƙashin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ihsulu bihi maqasiduhu allati wubi'a li ajliha yace ta hanyar bin shari'ar annabi ne sallallahu alaihi wasallam maqasudin saduwa aure zai tabbata wato manufofin da aka sanya saduwa domin a tabbatar da su sai ya ce fa innal jima'a wudi'a fil asli li thalathati umur hiya maqasiduhu al asliya yace saboda shi saduwa aure an saka shi ne a asali saboda abubuwa guda uku su ne manufofinsa na asali ahaduha na farko hifdhun nasl shine kiyaye dangantaka zuri'a na wato ainihin ɗan adam wa dawamun nawa da kuma dimantan nau'i na mutum ila an tatakamala al'udda allati qaddara Allah buruzaha ila hadha al'alam har izuwa lokacin da adadin da Allah ya kaddara na mutane za su fito izuwa wannan duniyar ya cika saboda haka wannan shine maksudi na farko na wato ainihin saduwar aure an ce a yi saduwar aure ne domin a samu zurri'a Allah madaukin sarki yana cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afabil batil yu'minun wa bi ni'mati llahi hum yakfurun Allah madaukakin sarki shi ya sanya muku daga cikin kawunanku jinsinku ya sanya muku abokan zama mata sannan daga cikin matan nan naku ya sanya muku ɗaya da jikoki sai ke cewa wannan ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya muku shi waɗancan kafaran da ni'imar Allah suke yin butulci butulcewa ni'imar Allah suke yi a fabin bakuli yu'minun da ƙarya suke yi imani kuma suke butulce ko su kafarce ma ni'imar Allah madaukakin sarki Allah suke masa kafarci wanda ya muku wannan ni'ima ɗin? haka saboda wannan maksudin ne ya sa a jibillan ɗan adam yana duk lokacin da ya aure yana begin ya samu ɗa ta da in bai samu waɗannan ba za ka ga ya samu cikin ya shiga cikin damuwa ku duba kissa annabi zakariya inda ya nace ya doge wajen roƙon allah maɗaukakin sarki cewa allah ya ba shi ɗa rabbi la tazarni fardan wa ta khairul warithin la tazarni fardan wa ta khairul warithin إني وهن العظم مني واشتعل الرأس lam ولم أكن بدعائك rabbi شقيا duk wannan naci yake da rabbahu nida'an khafiya yana roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi da to dan bai samuwa sai ta wannan hanya din ta hanyar saduwa maksudi na farko kenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tanakahu tanasalu fa inni mukafirun bikum al'umama yawm al-qiyama kamar da Abu Dawud ya rawaito ku yi aure ku yi hayayyafa kenan yana gaya mana ɗaya daga cikin makasudin auren shi ne don mu hayayyafa ku yi aure ku samu zurriya domin zan yi alfahari da ku mana da yawan ku ranar tashin alkiyama ma sauran al'ummu da ba su kai ku yawa ba haka na annabi ku cewa ta zawajo da alwadud ku aure mace mai haihuwa wacce ta iya soyayya kuma mai haihuwa na daga cikin iya soyayya din iya kwanciya kuma abinda hakan zai haifar shine haihuwa din saboda haka shine tazawwaju alwaduda alwalid maksudi na biyu inji الإمام ابن القيم الثاني إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة الإنسان يتي فتدر واندا تاور وانسا دا توشي وانسا زي چوتر دا جكم متم الله مدوك تنسر كي دي حالي تشيمو ياي ودنسو فضلات فضلات waɗansu abubuwa wanda ake buƙatar safata daga jikin ɗan adam lokaci-lokaci in ba a samu sun fita ba to za su cutar da ɗan adam irin su bawali irin su bayan gida irin su gumi duk waɗannan abu allah maɗauki sarki ya ƙaddara su fita ne domin kiyaye lafiya na gangan jikin ɗan adam to shi ma mani ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwa ɗin wadda fatansu yana ƙara lafiya a jikin ɗan adam don haka aka shar'anta hanyar da zai fita ta wato ainihin jin daɗi Shi ne hanya na wato ainihin saduwa aure kamar yadda wani malami yake cewa al'imam abu zara yake cewa wannan da ba a sa shi ta yi wannan hanya wanda sha'awa za ta tashi a ji daɗi kafin ya fita ba a ce a kowa ne ya fitar da shi haka to da kuncin ya yi yawa da mutane da yawa ba za su yi wannan ba kuma zai cutar da zai jawo musu zai daɗe tattar da su sai allah ya mana hanya mai sauƙi na fitar da wannan abin wannan shi ne maksudi na biyu inji ji alhafif ibn alƙayin domin fitar da abinda ruwan da ya zauna a jikinka yana iya cutar da jiki maksudi na uku al-salif ya ce ƙaba'ul watar wa nailul lalla wa tamattu bin ni'ma ita na uku shi ne biyan buƙata. da samun jin daɗi sannan da jin daɗi da ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana mata ni'ima ne Allah madaukakin sarki ya so ga maza kamar yadda maza ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya so ga mata ta yadda kowa yana jin daɗin kusantar juna kuma saduwan nan yana kawo wani farin ciki da ƙarin soyayya tsakanin mata da miji saboda haka wannan jin daɗin wanda zai haifar da ƙarin soyayya ɗin shine aka saka saduwa aure ya zanto sababansa da haka ya zanto maksudi ko manufa na saduwa aure waɗanda su ne abubuwa guda uku da yammata sai ya ƙara da cewa wa hadhihi wahdaha hiya al janna wannan nauku din ita ce fa'idar saduwa a gidan aljanna Allah madauki sarki ya ba mu labari cewa 'yan gidan aljanna daga cikin abin da za a ni'imta su da shi akwai mata wa hurun ka amsalin lu'lu'il maknun ko akwai mata hurun masu tsananin kyau masu tsananin farin farin ido tsananin bakin bakin ido a ido ba akwai fari akwai baki a ciki ba to ya zanto bakin ya yi baki sosai farin ya yi fari sosai alama ne na kaiwa makura wajen kyau ta inda in ya kalle ka zai iya tafiyar ma da mene zai ɗaga ma hankalin ka ya tayar ma da sha'awa ka ji daɗi su ne ho jam'i na haura sannan ilun su masu manya-manyan idanuwa kun san girman ido kyawu ne a wajen yamashi mun gane ko to Allah madaukin sarki haka ya faɗa ya siffanta su a da dama waɗannan mata ɗin su domin a ji daɗi ne da su a wato ainihin tashi alkiyama saboda haka shi saduwa na lahira sa shine ba gangan jikinka da ruhinka jin daɗi saboda mai saboda ai ba a haihuwa a lahira ko ya ce illa nasu na hunaka babu zuri'a da haihuwa a lahira wala htiqana yastafrighuhu al-inzal sannan babu wani abin da yake toshewa wadda fita fitar bani zai wato ainihin tafiyar kirshi a can ana gyara halittan kowa saboda ka babu wani abin da ana canza wato ainihin halittar namu ya zanto mutum zai zanto gangari a komai nashi cikin makwarar lafiya ba irin yadda muke a nan gidan duniya da zai wahala ka samu mutum wanda ke cikin koshin lafiya ɗari masa ɗari ba sai ce wa fudala'ul atibba ya anna annal jimaa min ahli asbab hifz siha ya ce manya manyan likiti suna ganin cewa saduwa aure hanya ce daga cikin hanyoyi ko sabubba na kiyaye lafiya sannan ya ci gaba da magana ya kawo maganganu na magabata wadda ke nuna mustahabbanci na wato ainihin saduwa domin kiyaye lafiya na wato ainihin jikin mutum yana cewa kala ba'd salaf waɗansu daga cikin magabata yana cewa yan bagai da rajuli an ya ta'ahada min nafsihi salasan ya dace wa mutum ya kula da aikata abubuwa guda uku a jikinsa Allah ya da almashiya ya kula da tafiya da kafa kar mutum ya bar wannan exercise hmm? fa in yau ilayhi yawman qadara alayhi saboda in ya buƙaci haka wata rana to zai iya bashi da matsala ko da kana da abin hawa to ka saba da yin tafiya da kafa na ɗan wani zango ta yadda lokacin da abun hawan zai samu matsala ta yadda lokacin da babu daman abun hawa za ka iya yin tafiya mai zango mai nesa ba tare da ka shiga cikin wahala ba wa yan bagi Allah ya da al'akil abu na biyu kenan mutum ya kula da cin abinci kar ya daina cin abinci gaba daya fa inna am'a'ahu tadiq saboda hanjinsa zai kunci hmm? idan har bai cin abinci abu na uku wa yanbaghi Allah ya da'al jima'a wannan shine mahallu shahidin kada mutum ya bar saduwa aure fa inna al-bikra lam tunzah ma'uhu idza lam tunzah dhahaba ma'uha yace saboda rijiya idan ba a jan ruwanta me yake faruwa tana kafewa muna ko shi ne abin wanda yake nufi shi ne in mutum baya yin wannan tobe zanto yana da rauni a wannan harka da sai ya ce wa kala muhammad ibnu zakariya man taraka aljima'a muddatan tawila ba'ufat quwa a'sabi duk mutumin da ya bar saduwa aure ta lokaci mai tsayi to ba'ufat quwa a'sabihi ƙarfin jijiyoyinsa zai raunana da majariha hakanan magudanar jijiyan za su wato ainihin toshe wata kallasa zakaru gabansa zai wato ainihin eh, zai takura ko zai yankwa haka yake cewa wa ra'aytu jama'atan tarakuhu li naw'in min at-taqashshuf naga waɗansu mutane da suka bar sa da aure saboda wai wani nau'i na zuhudu gudun duniya fa baru abdanu sai ji sanyi sun kamu da wannan cutar nan da ake kira al alburudatul jinsiyya wato sanyi ko a hausa ma ana cewa sanyi ne ko ana bayar da maganin sanyi saboda yana hana iya saduwa ko to rashin wannan din sai ya haifar musu da sanyi wa asurat harakatuhu yace harkar su ma ta yi musu wahala ko a tafiya tafiya yana musu wahala wa waqa'at alaihim ka'abatun bila sabab bakin ciki ya afka musu ba tare da sababi ba kana ganin su fuskar su ran su a ɓace ba wani dalili wa qallat shahawatuhum wa hammuhum yace sha'awar su tara ta yi karanci ba ma sha'awa kawai ba har na abinci sha'ar abinci ma ya musu karanci sannan da ya ci gaba da bayani na wato ainihin eh, waɗansu amfani na saduwar aure ya ce akwai gabdul basar shine kame ido daga kalle-kallen banza wa kaffin nafs da kame zuci daga sha'awar eh, barkatai wal qudra ala haram da kuma samun iko wajen kawar da kai da kame kai daga aikin haramun da kuma tahsilu zalika lil mar'a kame wato ainihin mace fa huwa yanfa'u nafsahu fi dunyahu wa ukhra mai yin wannan yana amfanin kansa a duniya da lahira wa yanfa'u almar'a kuma ya amfani mata din sai ce walidhalika kana sallallahu alaihi wa sallama yata'ahaduhu wa yuhibbu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kulawa da saduwar aure kuma yana son haka din hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tayyib wa ju'ilat qurratu 'aini fi as-salah an sa min soyayyan abubuwa biyu daga cikin abubuwan duniyanku mata da wato ainihin tarare amma abin da raina ya fi kwanciya da shi wanda yake jawo min daɗin ido shi ne sallah sallallahu alaihi wasallam almuhim bayan ambata wannan ibnul qayyim ya ambaci shiriyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce suna tabbatar da waɗannan maksudai da ya ambata ɗin ya ci gaba da faɗa ya je ke magana a wani lokaci ya dace a yi saduwa yaya ya dace a yi saduwa aure wanda wannan zai fitar da mu daga abin da muke ciki ko mun faɗi wannan ne saboda ƙara tabbatar da abin da muka ambata jiya na maksudin halasta saduwa aure ɗin a lokacin azumi saboda mai saboda tabbatar da manufofin nan na wato ainihin saduwa din ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki yana cewa ku uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ku tufafi hunna su matan tufafi ne a gare ku wa antum libasun lahun kuma tufafi ne a gare su menene ma'anar kwatanta maza da tufafi a wajen mata da kuma kwatanta mata da tufafi a wajen maza abinda ake so a shiya shine ɗayan biyu kamar da alimamu kwabari ya hakaito daga magabata su na farko shine cewa kusanci da ke tsakanin mutum da matansa haka tsakanin mata da mijinta kamar kusancin riga ne da fatan jiki saboda wannan wannan kusanci din sannan abu na biyu kamar yadda abdullahi ibn abbas hakanan mujahid suka fassara cewa hunna fitrun lakum hunna sakamin lakum su mata wajen natsuwa ne a gare ku wato abin samar da natsuwa ne da kwanciyar hankali a gare ku da haka suna suturta ku su ba ku kariya daga iska daga sanyi daga zafi kamar yadda wannan shine aikin riga ko muna sa riga saboda menene wa sarabila taqikum al harra wa sarabila taqikum ba'sakum ko suka ce sarabila taqikum al harra wal barda riguna abinda suke mana shine rufe mana al'auran mu na farko ko to mace tana katange mutum da barin al'auransa tsarara shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da bai da mata kamar yana tafiya tsirara ne don haka lallai ya dace akan duk wanda ya ga mutumin da yake tafiya a cikin tsaraici ya yi ƙoƙari ya sa masa riga kun gane ko ya yi ƙoƙari ya sa masa riga ya sa malamanmu da dama za ku suna cewa duk mutumin da ba bai aure ba akwai ƙarancin nutsuwa tare da shi shi yasa can iyaye in suna son ɗa ya cikar mutum da wuri za ga suna kokari da ya kai manzilin mutum a yi kokari a yi masa aure saboda ya ƙara samun nutsuwa hakanan in mutum an ga yana fasga hakanan sai a ce a yi masa aure zai samu nutsuwa to wannan ya dace da wannan abin nan ɗin kamar yadda in ka ga mutum a cikin sutura ka san akwai nutsuwa tare da shi amma in kaga mutum ya sa riga rabe da rabe eh ko kaga mutum ya sa riga ba inda ya dace a sa riga ba irin yadda da dama daga cikin samari suke yi su sa gajeren wando su sa dogon wando kuma su sake bude gajeren wandon ana gani kaga da kaga wannan kaga babu nutsuwa a cikin wannan ko don ba haka ake sa tufafi ba shi abin da ake kira wandawaya na ciki ya dace ai a sitar da shi ne ya zauna a ciki amma sai ya saka kuma sai ya fitar da shi yana yawo haka kana gani abin bakin ciki har masallaci suke zuwa da shi kuma in an tashi sa rigan ba sai ya sa rigan da zai tsaya a daidai inda wanda yake farawa ta yadda da ya yi ruku'i za ka ga bayansa yana fitowa wanda wannan bayan al'aura ne haramun ne ya fita a cikin sallarsa don zai bata masa sallah to amma sai kaga saboda jahilci saboda rashin kulawa da addini kaga 'ya'yan musulmi samari suna yin irin wannan fita wai suna ganin satara ce ta zamani ta nuna cewa sun waye ina wayewa take a bude al'aura ina ya wayewa take kana kan abin da ya dace a saka a ciki kai kana fitar da shi waje yana koyi ne da turawan yamma to a ƙasashen turawan yamma ma akwai garuruwan da sun hana mai irin wannan tufafi ɗin shiga public transport mota na fasinja mutum an gan shi da irin wannan tufafin hana shi ake cewa wannan ba mutumin mai hankali hankalinsa bai cika ba kada ya shiga cikin mota ya ta'addanci ma mutane sai hana shi shiga to almuhim abinda ake faɗa nan shi ne cewa eh, an kamanta ma'aurata da cewa tufafi suke ko sutura majunansu saboda waɗannan fuskoki ɗin ne na farko suna ba majunansu kariya hmm? na biyu suna sitarta majunansu suna sitarta asirin junansu na uku suna samun nutsuwa da junansu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wallazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha Allah madaukakin sarki shine wanda ya halice ku daga rai guda sannan ya saka abokiyar zaman wannan ran daga gareta irinta ko kuma kamar yadda ya a hadisi an haifi annabi dan eh, halici sayyidatuna hawa daga haƙarƙarin annabi adam alaihi salam ko kenan dai jinsin mutum ne banta. Allah ya ce liyaskuna ilaiha dan ya nutsu zuwa gare ta in ya zo wajen ta ya samu nutsuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul zumar har yanzu huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida ko thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj shi ya halicce ku daga rai guda sannan ya saka abokiyar zama wannan rai ɗan daga gare ta domin ya wato ainihin samu natsuwa a gare ta malamai suna cewa allah ya halicci annabi adam amma bai siffanta shi da natsuwa ba sai da ya halicci mishi mata E saboda daga lokacin nan ne da ya samu mata ya samu wato ainihin nutsuwa. da kwanciyar hankali haka nan a nan cikin suratul bakara da Allah yana ba mu labarin falala da yawa annabi adam ko sannan ya ce wa kulna ya adam uskun kaga su gurni ko uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin suka ce sai da ya halicci matan sai ya ce masa uskun an duka ka zauna cikin natsuwa kwanciyar hankali da jin daɗi kai da matanka a gidan aljanna mun gani ko shi yasa shi ma ni'ima a gidan aljanna ɗin bai cika sai da mata Wannan sun malamai suke cewa wannan munasabar libas ɗin munasaba na tsananin kusanci ne kuma suna ganin kamar wannan jumla ɗin illa ce wato bayani ne na dalili da ya sa aka halasta muku saduwa da daddare libas anan sai zanto daga daga labs kenan shigo cikin wani abu hmm? yadda eh, rabuwa da juna yana da tsananin wahala mana saboda yadda kuke garwayuwa da junanku kuna cakuduwa kuna cuɗanya shi ne ya kamanta ku da riga ka duba mana tsakanin gashin jikinka da riganka zai yi ka sha riga bai taɓa fatan jikinka ba? kun gaba zai yi ko? to saboda wannan kusanci ɗin a ce kusanci ya kai wannan kusancin kuma a ce kar ku taɓa juna in an haka an kwantata muku ko haka ba shi yasa sai Allah ya yi musu rahusa ya sauwake musu domin kar su shiga cikin kunci waɗansu malamai suke ce a an haka ne to ai kusancin ba da daddare ne kaɗai ba da rana ba ai mutum yana kusa da matansa eh da rana yana kusa da matarsa haka ma da daddare eh gaskiya ne amma fa mu sani lallai kusancin dare ya fi kusancin rana jama'a mutane ne da suke zama a gida da rana ya in ba ma baka da aikin yi ba ka zauna a gida da rana kana namiji ai za ka fita waje ne ka je ka nema ko saboda Allah ya ce ja'ala lakum an-nahara ma'asha wa ja'ala bayna wa ja'alna an-nahara ma'asha dare ne Allah ya faɗi ya kira shi da sunan ma ko waja'alna laila libasa mun sanya dare ya zanto libas matsugunni wato wajen zama inda za ku shuɗanya da junanku ku samu sukuni ne ne subat ne ku samu sukuni haraka ya yanke saboda haka eh ana cuɗanya da rana ɗin amma yadda ake cuɗanyuwa da daddare ya fi ko sannan kuma da rana kana da mafita idan ka ji sha'awa za ta motsa maka da rana a cikin gida za ka iya fita ka je wani waje ko ba ka ba ka je kasuwa ka je masallaci kamar yadda ibn rajab ya ambata a cikin lata'iful ma'arif cewa waɗansu daga cikin salaf sun kasance suna gudun matansu da rana ba sa shiga gida da rana saboda kada su sami wannan temptation ɗin sai da daddare suke zuwa gida to kaga kana da manduha da rana sai ka yi wani abinka a waje ko ka zo masallaci ka yi ta zikiri ka yi ta karatun ƙur'ani hmm? ba ka zo ka yi bacci kamar yadda waɗansu suke zuwa da rana su yi wani suna bacci ba sannan amma da daddare ko ina ka eh yanzu in matanka ma ta iya soyayya sosai a in ta ga bayan isha can ta ce za ka fita wani waje a yin baka yi sa'a ba sai ta ce ma duk mutumin kirki a irin wannan lokacin zama yake tare da matansa a gida <laughs> kuma gawa saboda lokacin zama ne a gida to in ko za a zauna za a yi hira za a yi abin nan da sauransu to sha'awa tana iya motsawa kuma sai a sadu to a irin wannan lokacin a ce muku kar ku sadu to za ku samu kanku cikin wato ainihin kunci wannan su ne kaɗan daga cikin madalulat abubuwan da ya sa allah madaukakin sarki ya siffanta mu cewa tufafi ne wa mata su ma tufafi ne a gare mu wannan tufafi ɗin ko wannan magana da allah ya yi cewa hunna libasun lakum wa antum libasun lahun yana nuna cewa mace da namiji daidai suke a wannan a matsayinsu na mutane masu bukata na juna kun gane yana nuna cewa daidai suke saboda ya ce antum libasun hunna libasun lakum kuma antum libasun lahunna hakanan yana nuna cewa alaƙar aure alaƙa ce ta taimakekeniya ba juna ba alaƙa ce ta mutum ɗaya ya mayar da ɗaya bawa ba kun gane hunna libasun lakun wa antum libasun lahun alaƙa ce ta taimakekeniya da cuɗanyan juna sannan alaƙa ce da kowa yana ƙoƙarin ya ga cewa ya amfani ɗan uwansa da wani abu wanda zai tuna da shi bayan bayana hakanan wannan yana nuna cewa ba daidai bane kuma kuskure ma'aurata su nisanta da junansu ka taba ga mutumin da ya yi tafiya ya aje rigan shi a gefe ya je wani waje sannan daga baya zo ya sa riga zai fita waje amma ya ce bari aje riga na in tafi in dawo wannan shi zai nuna muku zalunci ko jahilci na mutanen da suke tafiya tsawon tafiya ba tare da wannan hujja na shari'a ba su bar matayensu a zube a gida kai ko ma waɗanda suke tafiya tafiya wacce take ta halal amma su wuce gona da iri su bar matansu a gida kaga mutum wai ya je sana'a ya je neman dukiya ko zai bar matansa a gida ya shekara yana waje ya shekara yana waje akwai iyayensa a gida su za su na bata abinci su za su na bata abin sha su za su na yi masa mata sitara shi yana nan wai ya je sai shekara-shekara yake dawo gida ko ɗan tana can a gidan mai sa ba zai ɗauke ta je da ita inda take inda yake ɗin ba lallai wannan zalunci ne kuma tauye haƙƙi ne na wato ainihin mata matan aure da mijin aure abinda ake so su zanto koyaushe suna kusa da juna abinda zai nisanta su to ya zanto dalili ne na shari'a kuma karya ya daɗe shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ma cewa idan mutum ya ƙaura cewa matarsa ko ya rantse ba zai sadu da matansa ba to mafi tsananin lokaci da za a ƙyale shi a bashi ya yi tunani ya dawo shi ne wata hudu daga bayan wata hudu to tana da zabi lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azama at-talaq fa inna allaha sami'un alim mutanen da suke rantsewa shine al-ila'u suke rantsewa ba su sadu da matansu ba a dalilin sun yi musu laifi a dalilin sun yi musu nushuz ko ai abinda zai sa ka kaurace wa ka kenan ta yi laifi ka yi mata wa'azi ka yi wa'azi ba ta gane ba to sai ka kaurace mata na tsawon wani lokaci tun da ta san yadda kuka shaƙo ba za ta so a ce an dade ba a zo kusa da juna ba sai ka kaurace mata shi ma annabi ya ce wala tahju illa fil bait ko kada ka kaurace sai a cikin gida ya zanto kana gidan karka tafi wani waje ana rikici fa kenan to ina kuma ana zaman lafiya ka tashi ka tafi noje ka bar matanka a gida lallai masu yi wannan su ji tsoron Allah ba da jimawa ba wani yake bani labarin wani mutum da yake zama a garin Fatakot matarsa tana garin su babu wani abin da yake yi a can garin ba shi da wani ingantaccen sana'a da yake haka yake barin matan anan sai dai 'yan uwa da abokai su taimaka mata dan Allah ka gaya mu idan matan nan ta shiga fasikanci wa ya saka ta ciki eh yana iya zuwa yi wata shida sannan ya zo in ya zo yana Allah Allah zai wahala ya yi sati sati biyu a garin nasu zai sake koma ya tafi sai bayan wani wata shida haka za ta yi ciki bai san wahalar da ta sha a lokacin cikin ba ta zo ma ta haihu wani lokacin in ta haihu ma a yi ta kiran shi a yi ta kiran shi ba zai zai ma ya zo a kan kare ba sabar tana ya bashi ma da abin da zai zo ɗin to me yasa ba ka zauna a garin ku nemi sana'a ba tun da can baka sana'a ba ta da karfi Allah yana cewa waɗanda suke rantsewa cewa ba za su sadu da matansu ba an ba su jinkiri na wata hudu in sun dawo da baya kamar Allah yana kwadaitarwa kenan kada ma ka kai can in sun dawo da waka inna Allah ghafurur rahim to Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne kaga ko kafin a ce an gafarta maka ai sai kai abin da ba daidai ba ko ba ka ba wanda abin da ba daidai bane ake ce to an yafe maka sannan Allah ce wa in azama talaq idan kuma suka yi azama na saki kamar yana ga muku kenan in har za su wuce wata hudu to fa sai in sun ɗau azumar cewa za su rabu da matan amma in ba haka ba kar su yadda su fice wata hudu ba su zake wa matansu ba to ina wanda ake zaman lafiya zai tafi wata uwa duniya ya bar matansa a gida wannan tauye haƙƙi ne zalunci ne ya saba da makasudin zamantakewa aure a musulunci ina fatan muna gani wannan kuma libas ɗin har yanzu yana nuna mana cewa namiji ko mace ya guji matarsa a wajen saduwa wannan shine nushuz shine mene ɗaya ne daga cikin abubuwa nushuz kuma kusan malamai duk sun ijimai akan wannan Allah madaukin sarki ya bayani akan nushuz a alqur'ani a wajaje guda biyu da sarihin ibara kenan nushuz din mace da nushuz din namiji mene ma'anar nushuz shine daga kai shine wato ainihin ɓata ma juna idan namiji yayi wannan to ya kai yanayin da ake kiransa nushuz ma'ana ya saba mata an kai abin da ake cewa fada ko baran-baran daga nan sai a nemi hanyar gyara shine Allah ke cewa wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil wa wadribuhun duk malamai sun yi bayani daga cikin abin da yake shiga nushuz shine mace ta kisa duwa da mijinta ta hana shi ya sadu da ita in ka yi wannan ta yi nushuz recalcitrance hmm? refraction ake ce masa da turanci wato ta ita waye mamiji hakanan shi ma Allah madaukakin sarki ya faɗa namiji shi ma yana yin nushuz wallati ta eh, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha shi ma na daga cikin abin da yake shiga nushuz din namiji shine haka kawai ya yanke saduwa da wato ainihin matansa saboda in an wannan yankewa na kaga an fitar daga wannan sifa na libas saboda shi libas ana tare da shi koyaushe tufafi ana tare da shi ba a rabu da shi wannan har yanzu yana nuna mana cewa musulunci yana son dawwama na aure tsakanin mata da wasu kamar yadda kowa haka yake son ya dimanci tufafinsa ko har mutuwa a shari'ar musulunci har bayan mutum ya mutu ma da suturarsa ake kaisa kabarinsa ko to haka ake so ya zanto mutu karaba da kowane ma'aurata wannan shine asali amma dai an shar'anta saki idan har zama ya zanto ba zai yiwu ba an bi hanyoyi da dama a sheikh yusuf al-qardawi yake cewa musulunci ya ya hanyoyi daidai har guda goma sha ɗaya domin ƙuntata aukuwan saki ya dace a ce kowane musulmi zai bi waɗannan hanyoyin in za a bi waɗannan hanyoyin to saki zai karanta a cikin al'ummar musulmi saboda ba shi ne abinda musulunci ke so ba an buɗe kofar ne kawai saboda laluwa mun gane ko shi yasa hadisi ya zo wanda da dama daga cikin malamai suna inganta shi ko abghadul halali ila Allah at-talaq cewa mafi munin halal ko halal da Allah yake fushi da shi wanda Allah ya fi fushi da shi shine saki mun gane ko to wannan siffanta mata da miji cewa su libas ne yana nuna cewa ana son su dawwama ne a cikin wannan auratayya abu na gaba wannan cewa hunna libasun lakum wa antum libasun lahun yana tabbatar mana da cewa aure ba ciniki ba hmm? aure ba kwadago ba aure alkawari ne da Allah ya kira shi mai saƙan ghaliba hmm? wa kaifa menene ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum misaqan ghaliba ya za ku karkashe dakin ku in za ku saki mata alhali eh, kun riga kun shige junanku kun ga wannan shi alama ne na cewa an riga an saba وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا كم سن دوكي دابو شيء الميثاق كما لدى muka sha faɗa ba a faɗansa sai ga alƙawari wanda yake mai ƙarfin gaske to Allah ya kira aure al-misaq ba sa kaɗai ba ya kira shi mai saƙon ghaliyun ban sani ba ko ne ya san wani wajen alƙur'ani da aka ambaci wata alaƙa tsakanin wani mutum da wani aka ce mai saƙon ghaliyun akwai wani wajen alƙur'ani ban da wannan kenan alaƙar auratayya ita ce alaƙa tsakanin mutane bare guda biyu wacce ta fi kowanne ƙarfi ita ce mafi karfin alaka da mutane daban-daban hmm? za su zo su haɗu a ciki saboda haka alaka ce kamar da muka fara ɗazu ta girmamawa da mutuntawa ba alaka ce ta bautarwa ba da dama mutane sun ɗauki cewa mata aikinsu shi ne bauta wa mazajensu wannan ayar da ire-irenta suna nuna cewa alaƙar auratayya ba alaƙa ce ta bauta ba alaƙa ce ta mene ta ta'awun alaƙa ce ta wato ainihin girmama juna ha idan za ka tafi neman auren ba a cikin girmamawa kake zuwa ba da ƙanƙan da kai da lalami da nuna cewa kai mutumin kirki ne ko kuma annabi ya ce in ka zo a matsayin mutumin kirki kara hana ka idza ja'akum man tardawna dinahu fa khuluquhu fazawwiju إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير الشيخ محمد عطية سالم yake ya fito da wani wata nukta a nan ku duba duk inda Allah madaukakin sarki yake faɗan irin wannan alaƙa tsakanin mata da maza yana fara ambatan matan ne kan ya ambaci maza walahunna mithlu alladhi عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة حكى أنما هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أتن يشي ما تاسنا دا أبو هو دي وجبا أكنسو ودا لهن مثل الذي عليهن عفوا سنا دا حقوكي da ya dace a basu kamar yadda a kansu su ma akwai wajibai da ya dace su baya. shi wadda hunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf gwargwadon yadda yake sananne a shari'a sai ya fara maganan da mata a nan ma ya ce hunna libasun lakum kamar namiji ya fi. buƙatuwa izuwa sitarar mace sama da yadda mace take buƙatar sitarar ɗa namiji li'anna taqdim yufidu dole ihtimam saboda gabatarwa yana nuna muhimmancin abin ko kamar Allah yana gaya mana ne cewa ku ku fara ba su nasu haƙƙin ku fara hmm, samar musu da sitira kafin ku nemi su su baku naku sitira da, shine wala hunna mithlu alladhi alaihinna ku ku fara ba su nasu kafin ku nemi su su ba ku abin mamaki mu a zamaninmu na yau me yake faruwa kowa namiji yana son mace ta fara hmm, ba shi haƙoƙinsa ne ko kafin shi ya ba shi nasa? to amma abin da ya dace a shari'anci a hankalce shi namiji shi ne a abtalib hmm, shi ne mai neman mace kenan shi ne mai fara yi mata sannan ita ta yi reciprocating to haka ya dace kamar yadda ko da neman aure ne ko da ita ta fi so ko ita ita ce ma take san ka din amma in za a je neman auren wa za su je iyayenka ko iyayenta iyayen namiji ne zai je ai lokacin da khadija ta ga annaba alaihi salatu wassalamu tana son sa me ya faru ita ta tura ƙawarta ko ta je ta yi masa magana aka je aka yi masa magana ya ce eh yana son ta ya yarda tannan <clears throat> ta ce ga wadda za a je a same shi babbanta da aka tashi abu ɓalin ya tara mutanensa shi ya je ko da ya je mai fada taron hukumar da ya ce lallai muhammadu mutum ne wanda babu wani saurayi a cikin samarin shawa wanda ya kai shi wajen daraja da ɗaukaka da nasaba kuma wa inna lahu fi khadijata binti khuwailidin raghba wa laha fihi mithluha yace kuma yana da bukata yana neman auren khadija yana santa kamar da ita ma ta nuna soyayya a gare shi wa ya fara ambata saboda namiji shi ke nema to haka ya dace wajen bayar da haƙƙi ma shi ya zanto shi zai fara zai fara bata wannan shi ne latifa da malamai suke ɗauka daga wajen wannan takdimin hunna libasun lakum wa tun libasun lahum shi suke cewa muru'a da girma shi ne kai ka fara basu kafin ka nema su baka abdullahi ibn abbas wajen wani hunna mithlu alladhi alayhi bil ma'ruf yake cewa inni la atazayyanu li imra'ati kama uridu an tatazayyana li yace ina cin ado wa matata kamar inda ni ma ina son ta ci ado kowa a cikin yana son ya ga matarsa ta yi dress face ko amma kai ka taɓa tunanin kai ma kai mata ado ta ganga ta ji daɗi ta ce yau mai gida gaskiya fatan nan ya yi kyau muktaba wannan maganganun shine ya dace kai ma ka zanto kana kula da wannan hmm? ita ma ta faɗi cewa lalle mijina yana kulawa da tsafta yana min abubuwan da nake so duka waɗannan ana ɗauko su daga wannan hunna libasun lakum wa antum libasun lahun abu na ƙarshe saboda yanayin lokaci waɗansu malamai suna ɗaukan mura'at ɗin alkafa'a a nan in za a yi aure ya dace a duba kafa'a cewa sun dace ko ba su dace ba baban musulunci abin da ya la'akari da shi wajen alkafa'a shine addini da kyakkyawan ɗabi'u ba ƙabila ko dukiya ko bauta ko wani abu abin da ya kama da haka ba abin da musulunci da ya bayar da shi yana addini Hmm? da kuma al-khuluq shine abinda wannan hadisin da karanta ya nuna mana ko idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwiju shi yasa annabi alaihi salatu ya aurar da Zainab bintu Jahash mazai hmm? ibnu Haritha wanda yake yantaccen bawa ne ita bakwarai shi ya ce min samimihi yar dangi ce sosai hmm? da farko suka kiya za a yi ya za a yi daga baya dai suka yarda aka yi auren dai don a nuna wannan ɗin duk da haka ne bai ji daɗin zama da ita ba ko to wannan yana nuna libas ɗin, yana nuna kafa'a saboda in an ce wane rigan wane ne ai mutum mai hankali mai sa rigan da ya masa yawa haka ne kawai gawa sannan ba zai sa riga da ya matsayi shi ko ya yi masa kaɗan ba hmm? to anan da yin mutum muka faɗa kafa'a ta addini ake so ka nemi mutum ka nemi mace mai addini wannan shine kafa'a din kuma in za ku kunta shi neman ma yarku wato ainihin abinnan nan ku nemi mai addini lokacin mai za mu tsaya nan eh, sha Allah gobe sai mu ɗora eh, ko in mun sai mu ɗora daga inda muka tsaya gobe ina zaton ba zan samu daman zuwa ba saboda ina da wani abu da kuma karantarwa a kirfi saboda haka za mu yi haƙuri gobe ba ma gobe kaɗai ba gobe da jibi ba zan samu damar zuwa ba sai juma'a za mu haɗu insha Allah Allah ya kai mu da rai da lafiya da muka faɗa ya zanto daidai Allah ya ba mu ladar da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana kuma ya nuna mana kuskuren namu ya ba mu damar gyarawa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh